wai kai wai wannan mutum ne eh. ah, a ba mutum ba ne eh, ah, kai ne kai ne ba mutum ba ah, kai dai kai dai kai dai wai daga wace duniya kake ne kai wallahi mutum ne ka faɗa mu wace duniya da ga wace duniya kake bangon duniya wace kusurwa ka santa a a na ban ta ba kai ka san aikowa kai wannan kunnan shi ba irin na mutane bane wallahi in juwaye kai bi da kai ma ina ganin kai za mu kira 'yan uwanka su zo su tafi da kai aljanu nan yau nan dole ka bar sararin sararin duniyar nan dole ka bar sararin duniyar nan ka tafi bangon da ba a sani ba kai ne ba ka tafi in dai ba mutum in ba aljanna